wanda Allah cikin ikonsa da ƙaddarawarsa da rahamansa da jin kansa ya kaddari rayuwarmu da isowa wannan wata a matsayin ɗaya ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da 18 ga watan biyu shekara ta 2026 mun gode ma Allah mu sarki godiya mara iyaka wanda ya ba mu aran numfashi da imani da lafiya har muka halarci wannan rana a daidai lokacin da da yawa daga cikinmu an yi jana'izar su a matsayin matattu a daidai lokacin da da yawa daga cikinmu suna kwanci a asibiti wasu ma ba su san inda halin da suke ciki ba wasu suna raye amma rashin sukuni da kwanciyar hankali ta jarabawa da da musiba da fitina ta sa ba ma za su iya zuwa balle saurari karatu ko ce wani abu na ibada ba lalle wannan godiya ce mara iyaka wanda ya dace dukkanin musulmi ma Allah subhanahu ta'ala domin waɗanda suka riga mu ba mun fi su dabara ba ne ko mun fi su ilimi ko mun fi su karfi lokaci ne ya yi kuma an zo iyaka dole a tsaya Allah subhanahu ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karshe ‘yan uwa kamar yadda kuka sani a duk lokacin da za a bude tafsiri a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair da ke nan garin dan bushiya a Kaduna New Millennium City mukan yi takaitattun bayanai waɗanda suka shafi wasu al'amura da kuma tsarin yadda tafsiri yake kasancewa na shekarar da za mu shiga domin kowace shekara galibi mukan yi la'akari da yanayin a yadda shekarar ta zo ne sai zama tafsirin ta tafi da irin tsarin abin da shi jama'a da al'umma suka fi bukata daidai gwargwado amma kafin komai mukan yi amfani da dama mu yi ta'aziyya na wasu rayuka da aka rasa daga bara kafin bana ba don komai ba sai don darajar da ke cikin wata kuma da kasancewan ta'aziyya dama wani abu ne wanda komin tsawon lokaci ana iya yin sa sannan kuma da yin addu'a a gare su domin fatan mu ma idan namu ta kasance mu samu wanda za su yi mana lallai an yi rashe-rashe a wannan ƙasa waɗanda sun cancanci duk wani musulmi asalin wato shiga taitayinsa ya ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala akwai mutane da yawa da aka rasa su amma za mu kawo a gurguje saboda yanayin lokaci ya zamto cewa mun ambaci wasu daga ciki kuma mun musu addu'a gaba ɗayansu na farko shine rasa tsohon shugaban ƙasa da aka yi wato general muhammadu buhari tsohon shugaban ƙasa na wannan ƙasa tamu mai albarka wanda allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa wanda allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adam khata'un dukkanin ɗan adam suna kuskure amma mafiya alkhairin masu kuskure su ne waɗanda suka tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala lallai ba wanda za a kasa shi gaba sai an same shi da kurakurai to don haka wannan ya sa muke addu'a a gare su duba da cewa mun aminta da cewa tabbas sun yi kurakurai sai dai fatan Allah ya fa kurakurai da kuma wannan shine abin da mu ma muke fatan Allah ya yi mana a ran da za mu fito da shi sannan akwai mutum na biyu shine ne ya haya ƙaura wanda shi kan bai ma jima da rasuwa ba wanda Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa akwai alhaji usman manga ɗan makwayan gombe wanda wannan bawan Allah su wanda ya san tarihin rayuwarsa ya san mutum ne mutumin kirki mutum ne mai hali na dattaku da kaunan al'umma da talakawa daga cikin aikin da ya na ƙarshe wanda ya bayyana a sarari shine ifaru Fahim da ya yi a watan ramadan wancan ramadan da ta wuce yana raye haka ya tara matasa da mutane a gidansa masu karamin ƙarfi ya yanka musu raguna da shanu aka shirya musu buɗa baki in karbi bidiyon har yanzu yana nan za ka ga shi ke ɗauka abinci ya kai ma mutum da kansa ya bashi ya ci ba ma za ka gane shi ne ke da wannan dukiyar ko shi ne ke wani ne ke shirya wannan hidiman ba ashe ban kwana yake da gidan duniya to ga shi yau ramadan ta zo amma mai girma dan makoyan gombe kuma an taɓa ƙasa lokaci ya yi muna roƙo Allah ta'ala ya mishi gafara Allah ta'ala ya sa aljanna ta koma-koma a gare shi mutum ne wanda Allah ya sa mishi san alƙur'ani da ma'abota alƙur'ani a duk ranar 26 ga watan Ramadan kun san akwai magana mai ƙarfi da ke nuna kusa ita ce daren lailatul kadari to yakan shirya buɗe baki na mahaddatan alƙur'ani in dai kai mahaddaci ne za ka shigo ka ci ka sha sannan ka fita da wata envelope mai nauyi a tare da kai wanda lallai musamman kai kai tuzuru ne to ta ishe ka <laughs> hadda kayan sallah ina gaba na ma tafsirin namu sai mun kwadaitar akan aure ba dan na ga kamar adadin ya lullunku a gaba na fiye da bara na manya masu gari yawwa Allah ya muku albarka Allah kuma ya baku nagari to ba ta da tsoka ba kuma inda na faɗa an yi rashe-rashe da yawa Allah ta Allah ya san dukkan wanda suka riga mu akwai kuma jaje da ya zama dole ne shi a tsakanin nan shine gobara da aka yi a kasuwar Singa ta jihar Kano wanda wannan gobara ko ba ta kona dukiyarka ba inda kai musulmi ne ta kona ka lallai duk wani musulmi ya ji zafin abin da ya faru da ƴan uwanmu a jihar Kano na wannan rashi na dukiya da suka yi a cikin wannan gobara akwai wa'azi mai tarin yawa gare mu da su wanda abin ya faru a gare su amma abu ne wanda yake da zafi kwarai da gaske da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ta'ala kuma ya sa ya zamto kafara ne a gare su bayan ya maida musu da wadata na gani a kafan yada labarai duk da ban iya kiyaye sahihancin maganan ba shine gwamnatin tarayya an ce ta ba su gudunmuwan naira biliyan biyar to idan har haka ya tabbata gwamnati ta cancanci a yaba mata a wannan bari kuma idan ma haka bai tabbata ba to muna kira ga gwamnati ta aikata haka din saboda taimakon mutumin da yake ɗan kasuwa ne taimakon al'umma wani lokaci da ka taimaki wanda bai da sana'a gara ka taimaki mai sana'a a hannunsu saboda shi mai sana'an ko harki ko an so sai wasu sun ci a jikin shi amma shi mara sana'a an ka bashi dukiya wani lokaci lalacewa ma take shi ba za ta tsaya a hannun shi ba ballan sana wani ya ci to kaga wannan kasuwa ta jihar Kano jihar Kano ko zuciyar arewa ne a babin kasuwanci ba mu da wurin da ya kai mana jihar Kano da irin alkhairai da albarkatu da ake samu na sana'a a cikin da saboda haka muna kira da gwamnati idan har wannan abu ya tabbata to muna godiya a madadin yan uwanmu na jihar Kano kuma Allah ya saka muku da alkhairi idan kuma bai tabbata ba to muna kira akan cewa tunda an kyautata muku zato to gwamnati gwamnati ce ya kamata ta nuna cewa ita gwamnatin ne kuma ta halin girma ta yi ma abin da ya fi haka in za ta iya Allah ta'ala ya saka fara ne kuma ya tsare mu baki daya sai gaba ta biyu na shimfiɗa da zamu shi ne inda tafsirinmu na bana zai sa gaba bi ma'ana wurin da zamu kuma da karfi a bangaren tafsiri kamar yadda muka sani alkur'ani shakun ne tafsiri ko kullum ake yin shi sai dai kai abin da za ka yi ka kashi sannan kuma wani abin kafin ka faɗe shi wani ma ya faɗi abin da ya fi shi to dukkan mai tafsiri galibi za ka ga akwai usulubin da yake wurin isar da saƙon shi za ka ga wani kuma akwai inda yake mai da hankali a tafsirinsa so wannan yana daga cikin alaƙa abin da mu ma za mu iya kokarin daidai abin da Allah ya bamu a matsayin mu na ɗaliban ilimi ba malamai ba na farko shine bayyana ingantaccen aqida ta musulunci saboda fitintunu da suke faruwa na addini suna da yawa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinka yin addu'a yana cewa wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina saboda haka sanin abin da annabi sallallahu ya rayu a kai da abin da ya kudurce da abin da sahabbansa suka rayu suka yi imani da shi shine wajibi na farko da muke ga ya dace saboda duk mutumin da Allah ya sa ya samu ingantaccen imani to ana samun sarar jira duniya da lahira sai gaba ta biyu da zamu mai da hankali shi shine fito da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi saboda waɗannan sahabbai wanda ya tarbiyyar shine mutumin da ya fi kowa alkhairi a ban kasa shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu tare da su ya shaide su ya girmama su duk da shine mai girma amma ya girmama su saboda musamman tsayin ya kuma haramta a ci mutuncin su yace la tasubbu ashabi da dai kada wani ku ya buɗe baki ya zagan mun sahabbai inda ɗayan ku zai ciyar da dutsen uhudu ya koma zinariya dutsen uhudu suka ce da girman shi da fatin shi aka kusan kilomita takwas ko tara da za a mai da shi gold zinariya ka ɗauka gaba sai ka ce gashi ka ba addinin Allah fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sahabi ya zo da loka sai ta shinkafa ko ta gero ko ta dabino ko rabin loka ya ce ga nashi shi ma fi sabilillah ya ce Allah ya kusan nashi fiye da naka kuma ladan shi ya fi naka wurin ko kuma za ka fahimci hakan ka ga yadda annan sulasun ya yi mu'amala da su ya karɓi aure daga gidan ba za ka karɓi aure a gidan mutumin da zai da mutunci ba ba kuma za ka karɓi aure a gidan da ka san ba gidan kwarai ba ne annan sulasun ya auro a gidan sayidina abubakar ya auro a gidan sayidina umar ya shiga su abu sufyan dai ya auro yayansu sannan ka gane cewa ba karfa karfa yayi musu ba yadda da su yayi shi ma sai ya ɗauka ya ba sayidina aliyu ya ɗauka ya ba sayidina usman ta rasu ya ƙara matsayi na Usman. Kaga aure ba inda za a yi a baka mata ta mutu a sake baka wata a gidan sai idan an yadda cewa zama ya daɗi. Saboda in zama bai daɗi ba cewa za su yi an yadda kwallon mangwara an huta da guda. Allah ya dukan marigayya. Ka ce ai ga kanwanta ta gama NCE a ce wani ne ya yi tambaya kuma ba wanda ya tambaya. Kawai kai din ne ba aminta da ka shigo da gaske ba. to nan sallallahu alaihi ya ba sai na Uthman ta biyu haka ta rasu yace da shi inda akwai ta uku da sai mun baka da wannan aka naɗa masa sarautar zullurai ne ma abokin haske guda biyu to nan sallallahu alaihi ya rayu da su yayi jihadi tare da su yayi sallah tare da su yayi azumi tare da su sun yi kurakurai a gaban shi ya gyaggyara kurakuran sun yi kurakurai ya roƙa musu Allah gafaran kurakuran waɗannan mutane ko shakka babu koyi da su daraja Eh. fa tashabbahu illan takunu mithlahu duk in kaga mutumin kirki to kai kamance ya da shi in baka zama kaman shi ba kai kokari ka kamanta domin kamance ya da mutum mai daraja shi ma daraja Allah ta'ala ya datar da mu to sai abinda <clears throat> ya shafi bayar da gudunmuwa wurin haɗin kan al'umma saboda a wannan shekara da shekara mai fuskantowa bai ma'ana a wannan ramadan da ramadan mai zuwa lallai al'umma musulmi suna bukatar su dunkule su fahimci ciwon kansu su zama abu ɗaya saboda shekara ne da za a magana ta mulki da zaɓe magana ce ta ko ta zarce ko ta lankwashi to al'umma na bukatar shiga taitayinsu wurin kallon mai gobensu zai iya haifar musu ba kuma hakan zai yiwu ba dole sai mun haɗa kanmu dole sai mun fahimci bambancin da ke tsakaninmu da junanmu dole sai mun yi haƙuri da junanmu saboda matukar zo mu zauna ya ka ce zo mu saba to saboda haka wannan tafsiri zai iya kokari wurin ba da gudunmuwan ganin al'umma sun zama al'umma guda ɗaya ba wai muna nufin ra'ayi kowa ya koma ra'ayi ɗaya ba a'a ya zamto zan iya fahimtar ka in girmama ra'ayinka da fahimtar ka ka iya fahimta ta ka girmama ra'ayina da fahimta ta ko da ba za ka dawo ka abin da nake kai ba saboda galibin mu idan siyasa ta zo sai kaga kamar ba mu san darajar junanmu ba za ka ga inda muke shiga alfarman junanmu da harshe ka ji zage-zage da cin mutunci kamar ba mu ne al'ummar da aka saukar ba da alƙur'ani aka aiko mana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai abun kan wuce aka har makami akan ɗauka a kashe rai saboda kawai manufa ta duniya wanda abin da ya fi duniyar na ya riga ya haɗa mu shine addinin musulunci to akwai bukatar tun nesa da kofa a rinka jan hankalin juna ana ma juna nasiha ka abin da ya shafi wannan sai da duk abin da muke so ne amfani da shi kuma za mu yawaita magana a kai shine kira zuwa ga gwamnati kan abin da ya shafi tausayawa da jin kan wannan al'umma da ake shugabantarsu musamman abin da ya shafi tsaro musamman abin da ya shafi wutar lantarki yanzu misali ban dai san ku unguwannin ba amma mu unguwannin mu muna fama da matsananciyar wahalar wutar lantarki ga malam nura na ya ce hakkun shi kam yau watan su shida ba su da wuta unguwarsu da zo muke magana wata shida ba wutar lantarki wani malamin mu da ya karatu a kasan turai yake ce musu akwai asibitin da janareto ake tayarwa a yi operation suka ce janareto wani irin kasada kenan ya za a sa janareto sai ce to wallahi akwai asibitin da fitilla ake haska operation da kendir suka ce ba su yadda ba wallahi sai suna cikin tattaunawa aji ne sai lecturer ya shigo suka ce mishi in an gama lecture zai presente shi akan maganar shi ana gama suka ce ya za a yi dan adam ya rayu ba wuta ta minti biyar ya za a yi bayani explain wallahi mamaki suke ya za a yi dan adam ya rayu babu wutar lantarki ta minti biyar a rayuwa ya za a yi dan adam ya rayu ya bayani yadda za a yi ya rayu ya ce ƙarshe kawai dole ya haƙuri ya karyata kanshi kawai don ba za ka gane to kun ga abin kamar ba a ba amma dai magana ce ta gaskiya wannan kasan mu Allah ya mata arziki mai tarin yawa ko kasar Saudiya da kake gani ba su fi mu arzikin man fetur ba ba su fi mu ba kasar saudiya ba su cimma arzikin man fetur akwai abokinmu mahmud amin al-amin malam nura ya san shi abu muwatar abu malam nura ya san shi har gidan shi a madina sun zauna muna tare da shi ya samu matsala yanzu yana da rashin lafiya ta kidney ta koda ana mishi dialysis dan nan Najeriya ne amma a Saudiya aka haife shi to a can yake da zama rashin lafiyar shi da ya tashi ni na zauna na sauka a gidan shi muke magana da shi akwai sanda ciwon ya tashi da ya danna waya waya za ka danna likita ya zo akwai wanda za ka danna ɗan sanda ya zo akwai wanda za ka danna fire service yan kwana-kwana na wuta su zo da likitan ya zo ya gan shi yana yin irin maganin islamic medicine shi kan shi yarsa ma ta iya ba shi ba yana da ya budurwa da ta goge sosai a wannan wallahi da likita ya zo ya gani kawai sai ciro waya kira helicopter ta zo ta sauka a layin a ɗauke shi sai ce mishi a'a su shiga mota sai ce a'a bai wuce fa kilomita ɗaya ba inda za su kamar daga nan ne ka fitan babban titin mu in yayi nisa wallahi wallahi ya yace a kira yace a likita yace sai an kira yace su tafi sai ce to ga takarda ya sa hannu da sauri saboda in ya mutu shi yanzu likitan sai an kama shi saboda a dokan da aka ba shi da rashin lafiya ya kai wannan matakin a jirgi za a sa mutum ba a mota nan da ne ya sa hannu aka sa shi a mota aka kai shi asibiti duk da haka likitan sai da ya ajiyar zuciya Allah ya kubutar da shi wani bai mutu hannun shi an zo an kama shi babin da zai baka mamaki madara ya kawo mana irin laban din nan yace mun in shafan nan ya gaya mu menene ina ta yace gwamnati ke sayan mai wannan tun da ya samu wannan lalura suka tabbatar takaddan shi na zama a kasan janu takadda ce wallahi tallahi yace ya'yan shi ba su biyan kudin makaranta wutan lantarkin gidan shi gwamnati ke biyan shi. sannan kuma gwamnati na bashi albashi duk wata tana biyar shi ba kuma kuma aikacin gwamnati ba kawai ya shiga lalura saboda haka an ware kuɗin taimakon masu lalura wannan kasan kuma a ce abin da muke suke da shi muna da shi ina shugabanninmu za su sa kansu a gaban Allah ranar alkiyama kuma an san hanyar gyaran nan idan har ana so a gyara saboda idan fitilan ta zo sai mu ga ku ba ta shafan ku sai dai talakawa inda da gaske ne ne yasa ba ta ci kowa ba inda yau asibitin mu shi ne asibitocin ku kai ne yadda kasan babu saboda haka akwai kira mai ƙarfi musamman a ramadanan nan akwai laluran wutar lantarki ya kamata gwamnati ta tausaya ma wannan al'umma akwai gwamnatin da ina ga gwamnatin jihar yi ce ko waccan shekaran da ta wuce noma abinci suka yi mai tarin yawa ramadan na shigowa suka fito da abincin suka karya farashin sau mutane gwamnati ta samu kuɗin shiga al'umma suka samu sauki to ina sauran jihohinmu da gwamnoninmu da manyan ƙasa da al'umman nan suke jira don ku tausaya musu hanyoyi da muke da su mutane na ta rita suna mutu Abun hawa na jama'a wani wannan mota kwara ɗaya da ke haya da ita iyalinsa abincinta a kai yake asibitinta 'ya'yan shi makarantarsu gidan haya da sitiran da yake sawa wannan motar haya kwara ɗaya da yake kabu-kabu da ita ita ce a hanya a an barci suna duk a lalace yau ya fita ya karya salansa gobe ya fasa baton flak ya dawo ya zauna an yi haihuwar guzuma uwar bayan ɗaɗan babu makarantar babu kuma duk gwamnati ke da alhakin wannan aiki akwai ayyuka a ƙasar nan da yawa an yi alkawarin war haka duk an gama su har yanzu ba abin da ake yi ba abin da ake yi ga titin kaduna zuwa abuja nan ka je ka kama hanya ka gani yau kwana biyu ko uku da nabi hanyar duk wanda ya bi hanyar na sai abin da Allah ya yi da wuya motar ka je ka dawo lafiya ba tsammanin ku Allah ba zai tambaye ku akan wannan hakokin ba na rantsa da Allah sai Allah ya tambaye ku wallahi Allah zai tambaye ku akai saboda haka watan Ramadana tunda wata ne na imani kuma ku musulmai ne kuma alhamdulillah ma an ce musulun musulun suka ake yi to aka ga wa'azin ya kamata ya ku shiga fiye da kowanne to an zo watan ramadan kuma bayan Allah suna cikin wahala wannan ita ce gaskiyar magana malamai da suke tafsiri muna fatan muna roƙon alfarma su tuna cewa muryarsu da ake ji murya ce da ke wakiltan wanda ba su da muryar da za a su. saboda haka fi kokari su mai da mimbarin tafsirinsu wani dandamali ne na kira zuwa ga Allah kuma dandamali ne na nema ma al'umma sauki ba su karan su kaɗai ba a duba abin da zai amfani mutane idan gwamnati ta daidai a yaba kamar yadda muka faɗa a kasuwan sai ga idan kuma an yi ba daidai ba to a yi haƙuri idan mun faɗi abin da aka ji ita ce kaɗai hanyar da muke iya faɗa shi sa muka faɗe ta a haka amma a kalli abin da muka faɗa ba wai mu ba ko muna fata Allah ya ba ku ikon gyarawa sai abu na gaba shine masu hannu da shuni mawadatan mu. yadda take ganin wani yana kuka da talauci wallahi wani yanzu take guguwar masara yanzu yake ganin gabansa kamar yadda ake faɗa saboda haka ka sani wannan dukiya da ka taskace ya kai dan uwa musulmi tabbas akwai randa za a sa ka a rami kuma ba tare da dukiyan ba sutura da kake sawa ta alfarma da kafaita akwai randa wani zai wanke ka babu ko sabulu kuma likafa ne za a nade ka a ciki ku yi amfani da dukiyar da Allah ya ba ku ku taimaki al'umma yanzu yau ɗaya ga watan ramadan muke kuma ga shi an kusan shan ruwa ina muku rantsuwa da Allah akwai wanda yanzu bai da abin da zai buɗe baki yana nema ku tambayar me zai ci saboda haka azumi kan azumi yake kuma wasu suna da kame wanda ko roƙo ba za su iya yi ba saboda haka masu hannu da shi ne, Allah ta'ala ya yabi wasu mutane da yake kasuwanci da su kuma yake kasuwanci su babu asara a ciki sai dai riba kaɗai. daga cikin ya ambaci masu ciyar da dukiya innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya Allah ta'ala ce yarzuna tijaratan lan tabur wadanda suke karanta littafin Allah suke ciyar da dukiya domin Allah suke tsaye da sallah Allah ta'ala ya ce irin waɗannan mutane suna kasuwanci wanda babu faduwa babu asara a ciki to ku yi kokari da dukiyar da Allah ya ba ku ku taimaki bayan Allah kuma ko da ba kana da shi da yawa ba yau gwangwani biyu kawai za ka iya karawa a cikin tukunyan gidanka ƙara gwangwani biyu Ciyarwar wata ɗaya ba zai talautar da kai ba kaza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa da an ga watan Ramadan mala'iku ne ke yin shela na farko zai ce ya bazi alkhairi aqbil ya kai wanda kake neman alkhairi wurin Allah wanda kake so kai ma Allah ya maka mai kyau to ku fanto zo kai ma Allah da'a da aiki na kwarai ga dama ta samu wata ramadana ya shiga wa ya ba su ya sharri aqdam ya kai wanda kake nufin yin sharri ta kaita kar kai sharri saboda wannan wata duk wanda ya sharri a ciki to yana ganin sharri mara kyau kaga a wannan gaba sai ne kira zuwa ga yan kasuwa wurin tausaya ma al'umma su akwai wani mutum a unguwar dosa wanda ya wani abu a wancan ramadana ni dai wallahi har yanzu ina masa addu'a kuma ina tawassuli da azumin da ke baki na Allah ya mishi albarka abin da ya shine noma yayi malam na wake buhu buhu ya rinka kawo waken nan mai kyau sai ya karya farashin ina ga lokacin ko da 1900 ake sayarwa yace a rinka bashi 800 takwas. kuma ba za ka auni sama da loka hudu ba wani ya auna ya je shi wani shi ma ya auna don haka in ka zo aka ganka za a siyar ma in daga nan wani ne za a ba iya wanda za ka cika amfana wala a sayarin kai kuma ƙarshe kuɗin da ya tara na ɗari takwas takwas ma duk sadaka ya yi kaga inna allaha shara min almu'minina anfusahum na amwalahum bi anna lahum aljanna dan uwa aljanna gaske ne kuma wallahi wuta ma gaske ne kuma Allah ya tana dama aljanna mutane ya tana dama gidan wuta mutane dan adam Allah ba shi zaɓi da daman ya bi hanyar da yake so saboda haka watan ramadana dama ce da ya kamata ne amfani da ita wurin bautar Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da muka yi na kurakurai a baya sai mai kokarin ganin mun gyara su waɗanda kuma muke da tabbacin daidai muka yi sai mai kokari muka cewa mun doge a kansu kuma mu tuna da ƴan uwanmu wa bukata mu taimake su daidai gwargwado Allah ta'ala ya mana gamda sauran abubuwan guda uku sanarwa ne na farko shine a lokacin fara tafsiri a bara hudu da rabi muke farawa to amma a bana da alamar lokacin ya canza ita kanta da sun ana faɗa tsaida ta ne na gari hudu da kwata yau aka tsaida sallah a masallacin to saboda haka insha Allah za mu nan kai tafsiri karfe biyar saura kwata zuwa shida saura kwata ina ga zai ke makamana wanda suke nesa da sauran ƙudurruka su iya yin dan abin da za su ƙara saka kafin a sharuwa insha Allah sannan sai tarawihi da tahajjud insha Allah kamar yadda aka saba akwai yan uwa da za a dai gabatar in Allah ya yarda sai abu na karshe shine neman taimako da muke yi na faɗaɗa da kuma gina masallacin mata da muke da shi an daɗe ana neman wannan taimako tun ba mun yi kyakkyawar zaton Allah ta'ala ya biya mana bukatun bukatun wannan ramadana ne to amma alhamdulillah ba a faɗi ba tunda dai an ci gaba an matsa daga inda ake a bara ba kaman bana ba ba mu samu dai mun gina wannan wuri ba har yau amma Allah ya taimake mu mun ci nasarar wanda ya ce mu nema masa gida mu karɓi nashi to mun iya samun inda muka dan gina ya koma kuma an amshi nashi ɗin? ya za ka fili gaba ɗaya na masallaci ne wannan fili na yamma da kuke gani sau da haka muna fatan za mu yi abu biyu ne a bana za mu kiran mu zuwa ga Allah ya sa wani mai rahaman mai jin kansu mai neman yardan Allah ya ji wannan kira ya zo ya gina mana wannan wuri da muke da bukata a gina shi idan akwai kuma wanda ya san wani da zai iya haɗa mu da shi to ko ba abu da take a yi mana ishara zuwa gare shi da tuntube shi sai abu na biyu shi ne za mu amfani da kullum a watan ramadana ɗin mu rinka neman taimako a nan in mun zo namu da za mu rinka tarawa a bara ba mu wannan azancin ba to amma a bana za mu fara shi kuma daga yau kuma ni zan buɗe asusun insha Allah saboda haka duk mun zo tafsiri za mu rinka zagawa abinda muka samu za mu kashe asusun aikin masallacin muna fata Allah ta'ala ya ba da iko a ban haddace account number din mu ba ya kwanta mu amma daga yanzu alhaji Adamu ba zai ƙara kallo na ba bi idin a karanto mu account din in bada saboda mutanen media 00 18 85 544 to ai ka ji ku dawo farko a a farko za ka dawo 00 double four nine three jahil bank suna kuma za ga sunan masallaci ne insha Allah ta'ala don wa Allah ta'ala ya mana gam da a tare da mu akwai dan uwa da muke tare da shi malam Nuruddin Abu Abdurrahman dan haka za mu karanta abin da ya tawaka ne a cikin ah, inda za mu tashi insha Allah ta'ala sai mu bashi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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف الله نفس إلا وسعها لا تكلف نفس لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا تناه عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتموهن بالمعروف فلا جناها عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير wannan إيه، يوجد لكن 233 idan ba ku manta ba a bara mun bayanin cewa Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul baqara ba zai gushe ba yana kawo mana hukunce hukunce har sai ya kawo ayoyin da suka yi magana a kan hukunce hukunce kimanin 40 ko 42 in wanda suke gidaya a bara ba su manta ba wannan ita ce hukunci asalin wato ta 26 wanda Allah ta'ala ya kawo daga farkon fara tafsirin wannan sura kuma hukunci ne da Allah zai magana akan الرضاعه والحضانه habana ma'ana shayarwa da kuma rayo ya hukuncinsa yake a cikin musulunci wannan sura suratul baqara asalin ta bijiro da abubuwa da dama na farko wanda suka shafi iyakanci alaka tsakanin al'umman musulmi da al'umman da ba na musulmi ba a baya mun ji abin da ya shafi hukuncin mu'amalar musulmi da wanda suke kafirai ko mushrikai makiya addinin musulunci waɗanda suke fitinan musulmi a cikin addininsu suke kuma hana musulmi yin addini suke sha makanci tsakaninsu da yaɗa addinin musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala mun ji a cikin aya ta ɗari da casa'in da uku Allah ta'ala ce wa fatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah mun wuce wannan hukuncin a baya inda Allah ta'ala ya nuna idan an hana musulmi sakat bayan da suka iya kuma ba su da mafita in banda su kwaci kansu Allah ce su kwaci kansu din haka shine daidai daga bisani sai Allah ta'ala kuma ya ƙara kawo ayoyi waɗanda suka magance wasu ɓangaren cututtuka ta al'umma wanda suke cutar da society na al'umman musulmi ma'ana al'umman da musulmi suke rayuwa a ciki wanda wannan zunubi ko wannan abu idan an bar shi shi kuma ba kafiran ba a musulman ma ya cutar da su shine Allah ta'ala ya magana kan hukuncin alhamru wal maisir abin da ya shafi shan giya kaga wanda ya sha giya zai iya zuwa ya halaka shi ko ya halaka sa wanda bai ji ba bai gani ba haka nan tata idan mutum yana caca, ko da shi cikin lafiya lau ba kamar na ɗan giya ba to zai kuma ya da kiyayya a cikin al'umma musulmi da hasada dan duk wanda ya sa dukiyarsa wani ya cinye ta a tata kai ka san ba zai taba kaunar wanda ya cinye dukiyar ta ba kullum fatansa shine musiba ya same shi tunda shi ma ya ce masa dukiyarsa to shine wannan suna ta zo ta magance wannan sannan Allah ta'ala a bayan ba ku manta ba ya magance mana matsala da hukuncin zakke wa mata alhalin suna cikin jinin al'ada shine wa yas'alunaka ta mahid qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahid wannan hukunci da Allah yayi yana da gaske abin da muka shinde a baya wai ina dan muku tariya ne kadan kafin mu tashi daga inda wannan ayan za ku fahimci asalin dalilin tashin ta sannan daga bisani suratul baqara ta zo ta yi magana akan maganta mas'ala ta abin da ya shafi family usra kenan abin da ya shafi gida musulunci ya zo ya yi magana akan a gyara gidaje a zamto mutanen kirki idan za a yi aure a tabbatar an auro ta gari don a wannan sura ne Allah ya fara zaɓa ma maza irin matan da yake so su aura ya kuma zaɓa ma matan musulmi muminai irin mazajen da suke so ya aura su aura afwan wanda daga ciki Allah ta'ala ya nuna cewa kadda ɗai ta auri wanda yake ba musulmi ba ne domin Allah baya son a wanzar da kafirci a doron ƙasa shi ne yake wala tankihu mushrikati hatta yu'minna da dai kai mumini karka aure wadda take mushrika kafira har sai idan ta yi imani da Allah subhanahu wata'ala daga nan Allah ta'ala bayan an gama daura auren in ba ku manta ba ayoyi na karshe karshe da muka karanta a bara su kuma sai suka zo suka ambaci abin da ya shafi rayuwar auratayya din da saki idan ya faru ya ya kamata a yi saki me ake ma wanda aka sake ta ita ma kuma me ya kamata sai din mun yi su da maganan kulli shi ma mun yi magana mun yi magana akan kome ma wanda in ba ku manta ba mun fata sahabin Annabi sallallahu alaihi sallam wanda wani ya rinka auren asalin wato yar uwansa yana ta a jahiliya sai mutum ya auri mace sau ɗari sai ya saki mace sau ɗari tsakanin kwana biyu ya maida ta ya ce a sake fashinta. in ya ga aljihunsa ya kasa ba kuɗi ya ce ta tafi gidansu in ya ɗan samu naira ya ce ya dawo da ita kaga wannan duk ba abu ne mai biya ba shine Allah ta'ala ya zo yi ma abin iyaka ya taka barki yace ku marratan fa kun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan to wannan da muka ji sai Allah ta'ala kuma yayi magana akan wannan aya wanda yanzu take tare da mu wanda aka karanta shine magana akan abin da ya shafi hukuncen-hukuncen shayarwa da kuma abin da ya shafi raino idan an danganta shi da mace wanda aka sake ta idan aka auri mace ta haihu raino ne dama Allah zai faɗa mana ayar mu fassara za mu ji shayarwa kai akwai ba raino ba shekara biyu ne kurewarsa to a wannan tsakani idan ba kai shekara biyu ba ko in an ana kasa da shekara biyu sai aure ya mutu wane ne zai rike ɗa ko wane ne zai rike ɗiya to shine Allah ta'ala zai mana bayani a ciki akan idan an samu sabani da kuma idan an zo ma sun yi yarjejeniya su ma'auratan da nufin cewa asalin wato ga shi za sun yarda wani ya shayar musu da yadda suka haifa shi ma ya abin zai kasance shi ne Allah ta'ala ce walwali da su yi na aula da kunna haulai ne kamilai kuma iyaye mata za su shayar da 'ya'yansu ne tsawon shekaru biyu cikakku shekara biyu cikakku wannan sai ya nuna shayarwa ba ne taɓa wuce shekara biyu ba daga abin da ya shekara biyu ne zuwa ƙasa yaushe ne ake iya yaya yaro kafin shekara biyu Allah ta'ala ya ce liman arada an yutimma marraba'a ga wanda ya nufin ya cika wa'adi na shayarwa ashe kaga ga wanda ya nufi ya nuna an ba da zafi zai iya yiwuwa a yaya yaro kafin ya cika shekara biyu duba da maslaha wani lokaci maslahar shi yara a karan shi la'alla likitoci sun duba wani abu game da shi suna ganin yaye shi shi ne maslaha to wannan ya halatta a yaye shi ko bai kai shekara biyu ba sannan kuma ko sun duba maslahan ita mahaifiya kila da Allah wani juna biyun ya shiga kafin asalin wato shi wannan ɗayan yaron a yaye shi wanda in an ci gaba a haka ita mahaifiyar za ta tagayyara za ta cutu wanda yake cutarwa mabayyani ko mai ma ko kuma dai wani abu wanda shari'a ba ta kore ba amma ba irin uzuri irin wanda yake na 'yan boko ba na 'yan zamani yanzu wata za ta ce maka ita ba ta son ta shayar ne saboda katta tsufa da wuri kuna jin wannan ko ba ku ji kukan ci karo da shi ko ba ku cin karo da shi malam umar ana cin karo da shi to amma ta manta ita fa mahaifiyarta wankan dalbejiya aka yi mata haka aka fyaɗi mahaifiyarta da tsumagiyar dalbejiya hayaƙi na fita ta wundo ko wayo Allah ba ta cewa kuma ta fito kyarkyar da nagartanta shekaranta 60 amma ka ɗauka 38 ke ko gashi nan da uban make up da wani abin nan can nan can ya tsufa goshin ki fari ta kuma ki ja kaman wa kaman a kosai ya kone kasan haban ki kuma gashi wani baki baki duk tabo tabo 3 in 1 an je ayi bature an kasa amma mahaifiyar ki din ta rayu ita tattaka kuma an aurar da ita tun tana shekara 13 ko shekara 12 bata taba yaji ba har sai shekara 60 kuma ta mutu a ɗakin miji amma ke yau shekaranki 22 aurenki bakwai duk bayan shekara ɗaya da rabi sai kin canza miji to kauce ma shari'a ne wannan shi yake janyo irin waɗannan musibu shi yasa Allah ta'ala ya ce liman arada an yutimma radaa wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah ta'ala ya ce kuma wajibi ne akan wanda aka yi wa haihuwa ciyarwa da su mata masu shayarwa da yi musu tufafi ta hanyar da aka saba ko mutum ya rabu da mace idan akwai ɗanta a tare da shi wajibi ne ya ciyar da ita don ita ma ciyar da ɗansa take ɗansa ne nauyin a wuyansa yake kai asali a babin kyautatawa yana da kyau idan Allah ta'ala ya baka dama kana da iyali to in ta haihu ka ɗan yi mata albashi na shayarwa ko da ba ko da yaushe ba ko kuma ko da ba mai yawa saboda yana da daɗi zan faɗi wani abu bisa munasaba saboda ku gane gaskiyan abin da nake faɗa da amfanin shi idan na tashi a kujerar yanzu malam nura ne zai zauna insha Allah yan mintuna ga malam Umar ba yanzu malam nura da zai zauna a nan muku magana iyalinsa ɗalibar mu ce mu dama duk matan mu na farko ɗaliban mu ne shi yasa ko yaji ba su taɓa yi ba da kin motsi mu sako bakara in kin ƙara gaba mu tafi Ali Imran in kika yi taurin kai mu karanta tauba kin san tauba ko bismillah ku? kuma baban babanki dole ke saurare mu wallahi duk galibi malam kabiru na'ibin mu nan duk ɗaliban mu muka aura malam duk su muka aura kuma alhamdulillah mun girbi abin alkhairi alhamdulillah to saboda haka malam nura gashi na a zaune da iyalin shi ta rasu mu muka kimtsa duk abin da aka yi na iyalin sa ta rasu ta farko Allah ya kanta da rahama ita ma kanwan abokin mu ne kuma Aminu. mu to ana zuwa mun zo za mu maganar rabon gadon ta malam nura gashi yanzu Allah ya sa yana nan shi zai zo na san ba zai iya maganar ba amma dai ni zan faɗa muku saboda darasi iyalinsa da muka zo rabon gado ya ciro wasu kuɗi ya bani ya ce wannan nata ne na ce daga ɗaki ya ce a na menene ya ce tun da ta haihu ya mata albashi duk wata yana biyan to yanzu ta rasu bai biya ta na wata ɗaya ko wata biyu ba yana so a sa kuɗa a cikin gadon ta araba kun fahimci magana to wannan dan Allah ba darasi ne? darasi ne babba to saboda haka Allah ta'ala ya ce kai ne namiji za ka shayar da su kuma kai ka tafatar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba a tsura wa rai abinda ba zai iya ba Allah ta'ala ya ce la tudar la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu waladi sai Allah ya zo ya balance ya ce ba a ɗora rai abin da ba zai iya ba kar a cutar da uwa saboda ɗanta haka ma kar a cutar da uba saboda ɗansa ita ma mace kar zo wata da an sake ta shi kenan duk tsinuwan duniyan nan gara fir'auna da kai wani malamin mu ya rasu babban malami ne a jahannan Allah ya kansa da rahama malami ne babba wallahi Allah ya bashi ilimi ya rubuce rubuce masu yawa wani malamin mu shi ma malamin mu ne an nuno shi a annu yana karatu kawai sai wata mata ta ce bakin munafiki la'anan ne da ba a san asalin balbela ba da ta ce daga misira take ai wallahi ta ce kai gara kafuri da malamin ya ce kanshi ya daure bayan Allah ki ji tsoron Allah ta ce jela cikin jin tsoron Allah baka san shi bane baka san shi bane sai ya shiru daga baya ce da Allah ita ba aka ce ai matar shi ne da ya sake ta ya ce a so no wanda da ta faɗi ma abin da ya fi wanda. ai in kana neman ranci to ka zama wanda ya taba sakin mace a wurin Har hatta ya su kishi suke ko da wancan fa balbala mai bala'i take yi to a wurin su dai kawai kai baka da hakuri kai baka kyauta ba to ana balancin ne ana tausausa maza ana tausausa mata shi ne Allah ta'ala ya ce kar a cutar da uwa kada a cutar da ɗaɗa shi ma uba kada mace ta zo ta ce ita ba za ta shayar mai da ɗa ba saboda ita za ta zama tsohuwa da wuri shin wai kun san cewa ma mata yanzu sukan zaɓi maimakon su haihu ko za su iya haihuwa gara a yanka sa a yi musu ts kun san da wannan yawwa in ba ku sani ba ku tambayi likitoci za su gaskata abin da na faɗa muku na ji kai ma ga gani ko yawwa ba ɗaya ba ni na gani akwai wanda ma ta kira ni take mun fatawa na ce wannan fatawar na ke ban da amfanta kuma karki ƙara kira na saboda fatawar da za ta biyo baya ba ta da daɗi eh kawai ki je ki samu wanda ya miki kawai ki nemi fatawarsa amma na rainin hankali wai ba ta so ta tsufa da wuri ba ta son kaza ba ta son kaza musamman wanda suka fito daga dan abuja abujan can ni dai su suka fiye wannan magana kuma ko kin ki ko kin tsufa eh ba da nura yawa ya hakuri kai mutum abuja ne ba dukan ku ba suna yi ne wallahi wata fatawan ba zan iya faɗin ta ba amma abin da suke yi ya akwai tabbayar da aka yi min har kotunan su sai da aka dauko aka ce za a turo ce ba na bukata ko bar mu kawai mai wa'azin mu Allah ya sa sun ji shi kenan. in ba su ji ba mai amfani ga gabar na kuma to saboda haka a ƙarshe dai yan uwa Allah ta'ala ya ce fa in arada ta wa ala alwarith mithlu dhalik haka nan wanda zai ci gadan ta shi ma makamancin haka idan aka saki mace sai wanda ya sake ta ya rasu to wanda zai ci gadan wannan dan a yanzu shi zai ciyar da dan da uwar da asalin wato ya zanto cewa an bar mata wannan dadin shi yasa Allah ta'ala ce wa alal warithi mithlu dhalik wanda yayi nufin wanda ke da gado shi ma haka zai ciyar idan har ya zanto cewa asalin wato miji ya rasu wanda shi ne uban ɗaɗin fa in arada tisalan an taradin min huma wata shawurin fala a alaihima Allah subhanahu ya ce to idan suka idan su su biyun ma'ana su ma'aurata ko da an rabu ko kuma auren na nan, idan su biyun suka yi nufin yaya ɗan bisa yarjejeniya da shawara da junansu to babu laifi a kansu idan suka yi shawara wannan yaron ya yi wayo shekara ɗaya yana cin abinci yana makansa komai ya ma fasa abincin fiye da shayarwa shekara ɗaya da wata uku da wata hudu ga shi ke kuma ɗawainiya yana miki yawa da sauransu wata in ta shayar ta jinga jin yunwa kenan wata in ta shayar hajjiri take gani to yanzu ne abin yi shikenan ina ga kiyaye shi sai a rinka zuwa sultan ko alkali road ana siyo mai eh, madaran gwangwani amma fa ku sani in ya taso yana kiru da ido yana share ku to ku ne ba ku ta da shi ba saboda yana daga cikin abin da ke haifar da rashin tarbiyya in ji malaman tarbiyya rashin shayar da yaro cikakken shayarwa shi ne sai mutum ya taso da yaro ya gaina halin aladu to ya ta gwangwani malam ɗan ingila dole al'amari ya canza eh ya sha ya sha nan ba nan faɗi kamfani ba kar su kai ni kotu sai a kuma eh ya sha wancan dai abin wanda ake narkawa wanda mu musulunci ba bai halasta shi to amma sai kaga yaro ya taso shikenan ba addini ba kaza tun farko ne da Allah ya ce a tare akwai hikima a ciki saboda haka da a ƙarshe Allah ta'ala ke cewa bayan sun shawara to babu laifi kuma idan kun yi nufin newa ƴaƴanku mai shayarwa wanda shine hukunci na uku ya halarta ku samu wata ta shayar da ƴaƴan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi mata biyu suka shayar da shi Waje ka mana mana sunayensu duka na san ɗaya dai sananniya ce wace ce sai batul wace aslaniya Allah ya maka albarka ai na ɗauka ronaldo da <laughs> da su a sunan shi mamma sai yan ƙwallon yanzu ba su waɗancan suna ronaldo na raye ma kuwa suna nan wai lalle ka wannan su musulunta kawai su huda sun daɗe suna yi inda har suna raye eh, ka san wani hatta kuɗin takalmin shi ya sani ya ce wannan takalmin ɗan kaza ne amma an zo tarihin annabin Allah bai sani ba to kaga ya nuna ɗan bushiya daidai muke Allah ya muku albarka ta biyu ta ce halimatu sadiya ko to kun ga wannan shayarwan ana so in za a shayar da da a samu mace wanda take ta gari wanda wannan ɗan in ya zama kamanta ba aiki ba ne ka san idan za ka yi aure ka auri matan da in aka ce ɗiyarka ce za ka yi alfahari in zaki aure ki aure mijin nan aka ce ɗanki ne shi ki alfahari a ce wannan danki ne idan kai shakka aka aka to je ka canza layi ba malam ka dace ba Allah ta'ala ya datar da mu gaskiya ne ka ba ta mu takaita insha Allah ta'ala zan ba da dama kamar yadda na faɗa akwai ƴan uwa da malam Nuruddin Abubakar Abu Abdurrahman zan ba shi dama duk da na je na tauye lokacin ban lura ba sai kuma in ya kammala insha Allah sai dan uwa malam Umar shi ma Allah ya masa isowa sai mu ba sauran mintuna inda suka takaita kuma a nan za mu takaita insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya ce mana kamar yadda muka faɗa insha Allah za mu rinka fara tafsiri ne karfe 4 biyar saura kwata za kuma mu rinka gamawa shida saura kwata insha Allah Allah ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam nura bismillah shekuma ahlan wa sahlan nan da aka zama. ai kyamara ne sai sun jujjuya an ba